yau ne ma'aikatar kuɗi ta ƙasa ta kaddamar da tsarin inshora mai suna ta kawo kwatankwacin daidai da tsarin addinin musulunci sai dai wannan tsarin bai takaita ga musulmai kawai ba da yake wa taron jama'a bayani a nan birnin eko minista a ma'aikatar kuɗi na ƙasa dr rima lawal ingama ya ce wannan tsarin ya sha bamban da tsarin inshoran yau da kullum ya ce wasu daga cikin bambance bambancen ko sun hada da rashin ajiyayyen kamfani da sunan inshora saɓan na yau da kullum domin jama'a ne za su haɗa kansu su rika tara waɗannan kuɗaɗe da za su tallafa wa juna da shi idan buƙatar hakan ta taso ya ce haka kuma a wannan tsarin bai da kuɗin ruwa tsakanin masu shi domin riban kasuwancin da aka yi da kuɗin za a raba ne daidai da abin da ka ajiye kana ba kowane irin kasuwanci ne za a yi da waɗannan kuɗaɗen ba saɓanin inshoran yau da kullum minista ya ce duk kuɗin da ka bayar a matsayin gudunmuwarka suna na a matsayin kuɗinka ko da ko ka ce yau ba ka sake ba da ko sisin kwabo a wannan tsarin ga dai minista da ƙarin haske game da wannan sabon tsarin inshora kuma kuɗin da aka sa a gidauniyar nan za a rinka kasuwanci da ita ta hanyar halal kasuwancin da islama ta yadda da ita kuma duk riban da aka samu a wannan kasuwanci da aka yi da wannan kuɗin gidauniyar ku da kuka sa kuɗin za a raba muku wannan kamar ka yadda akwai wani rada gwamnati za ta taka ne cikin wannan sabon tsarin to ai shi abin da gwamnati ya kamata ta a komi ma na duniyan nan shine ta yi shimfiɗan dokokin da kowa zai samu dama ya zo yi duk kasuwancin da yake so kuma ta kawo daidaito yadda kowa ba za a ce an ba wannan abin taimako ya samu rinjaye kan wannan ba kuma a yi dokoki wanda za su mai da wannan aiki din ya zama wato za ka iya yinsa cikin tsanaki kuma idan wani matsala ya taso za a iya bi ma kadu to wannan shine abin da gwamnati ya kamata yi wato a turanci ake ta enabling environment shi ma kwamishinan inshora na kasa mustapha fola daniel ya ce daya daga cikin hanyoyin da za su bi domin faɗakar da jama'ar kasa muhimmancin wannan sabon tsari shine ya kuwa ka sa rika ya ce maganar sama da faɗi da kuɗin jama'a sambar taso ba a wannan tsarin domin ko wanda ya kwatanta haka to ya kokara kansa domin hukuncin addinin musulunci ne za a aiwatar ga wanda aka samu ya aikata ba daidai ba a cikin wannan tsarin mustapha ce kuma daɗin wannan tsarin doron da kai cewa yau baka sha'awar wannan inshora inshora ana iya ba kuɗin ka sai na ce masa to ko su wane ne za su fi cancanta su shiga wannan tsarin shine sai ya ce da ni yan Najeriya ba tare da la'akari da addinin ka ba ko kuma inda ka fito mustapha la ce an kaddamar da wannan tsarin ne a nan birnin eko domin nan ne cibiyar kasuwanci ya ce fatan su shine wannan tsarin ya shiga lungu-lungu kwararo-kwararo na ƙasar nan domin jama'a su ci gajiyar wannan sabon tsarin